masoya muna muna wannan da kamar an tura mun ce bayan mun sami takardar gayyata majabaki hana da bacci ya ce allah mai lalle kusan shi kita ku siyasi a umar mulki ha littafi ne da yake kowane darasi a babu wani abu da ake a wannan zamanin da ya duk kawai mu da wannan babu shiga wannan madafin ya shirya ya karatu wa rasulun ina manu sai ka san babun namu ai kitabu siyasai ya sunusiya ne eh, ba siyasiya ba ce wannan sunusiya ta kudaden katin nan ya karatu mu hmm. babun wannan wannan damma ta riga ta hau bana ko kokar tumu da wakil da zai da amalo na fi gundimiyun kaji ba zan ban lalai na samu wannan karatu kada jin karatu suka ce ai na wala ya samu wannan namu ne babi ne da yake magana akan me fi gundubiyun wani gundume ne na me wani kakiyuni wani khalifa wani khalifa wani gundume man sarki kuma me rikaki rikaki me halifati ga shi kalifa ga shi gundin ga shi ga daga Allah ne Allah ya zo ba daga nan so alun malam ya ce da tambaya zai fa man huwa zaka la'amiru wal Khalifa. wane ne wannan sarki kuma wane ne wannan halifa in ji malam ya ce ga jawabi zai yi huwa allazi baina mi'ati arwahil muhimmati kuna baje dazu babban malamin mu dakta a cikin karatunsa akwai karatu da yi ba na kun gano gurin amma dai ni na san ya gano gurin shi yake cewa wasu mutane mutum dari da suna ware aka ware to ƙarin haske dangane da karatun malam malamin mu shine mu a binciken da muka yi al'ummar duniya gaba ɗaya mun gano mutum biliyan bakwai ne da miliyan dubu ɗari tara duniya miliyan dubu bakwai da miliyan ɗari tara a cikinsu akwai rayuka guda ɗari mahimmai haka su ne a cikin mutum miliyan dubu bakwai miliyan dubu bakwai da miliyan dubu ɗari tara na duniya akwai wasu mutane guda ɗari mafifi waɗanda rayukan suka fifita da kowane rayuka a duniya kana da aliyu wala khalifati ne? yana cikin waɗancan guda ɗarin da duniya ta yarda cikin rai a cikin rai guda dubu bakwai miliyan dubu bakwai da miliyan ɗari tara mutane ɗari da rayukan sai kowane rayuka daraja a duniya su su ɗari ran shi wannan khalifa sarki yana cikin guda ɗarin nan asali na biyu malam bai kitabu shasiya yana da bayani ne wane ne wannan khalifa wal amirul ladhi khallafa jaddahu kuna ji fa shine wannan sarki kuma halifa da ya gaji wa kandama ya kandama ya kuma kandama ya kuma da ya kandama daga me daga baiwoyi hatta tsallaka jirgin ma ya tsallake kakar Allah ne to za gana nan shi ne kakansa ya yi sarki shi ma ya yi kakansa ya yi ministan kuɗi na lardin arewa iya arewa shi kuma ya yi gwamna santarar ban na najeriya baki da to ta nan ne tsallake shi kaɗan daga Allah ne ko ba ne ba kuma yanzu kalifan nan kakansa ya yi shi ma yana kai a halin nan da wuce mace asalisu kazalika dai na ukun jimala wallazi ayyadahu Allah bi shatta alusini wannan Shi ne wannan sarki kuma halifa da Allah ya sanar da shi ya roka ba ran ubangiji in da gadan mafi kara ba kai kai garwaci da kalbul lati kalbul latiyati eh, na littafin nan ba na da larabcin ba kamar yaran nan na larabci na bullanci eh, ka masu musu ka ga musu ka dan ma wannan gida bullanci wala hausawiyya eh wannan goba ya gida wace ladina a wala arabiyya ga kai masa'udu ma albarka ka je in je larabci ne in je larabci ne ka je a wani ingilisi ya ci a cikin tsakanin ingila da amurka guje ku bincika littafi nawa suka rubuta ya kama su gyara da turancin eh, littafi nawa rubuta guje ku bincika rawa wani yoruba da amma kuma in ka ji na yarbanci suka rage da Allah can yake daga cikin kafin haka daga Allah ne haka Allah ya so wani faransiyanci haka yaren faransa a ji malam ya sai ka rantse da Allah shi din dan faransa din yana yi kun san wannan wallahi haka ma yaran latin din nan shi ma mun kuka shi yana yi ko rantse da Allah da kafin yi so mutanen Italy ah mutanen Italy eh bajewa yake da ya baje baje ba ba ba da ba yin da zaka gani ja karatu wai kalma mm. arabiu na hudun jimala wala amiru wala khalifati shine da wannan sarkin kuma halifa la ya arifu ma'anar fargabiyyar to ana ina fata akwai dalibai ina fatan gurin na akwai dalibai ni ne na san abin da sarki bai san shi ba ƙwarai ba a ƙwarai ba ni malam mai dalla dalla duk wannan karatun da sarki yayi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ni na san abin da sarki bai sani ba kalima sunusi. sarki kalima sulusi na san abin da bai sani ba da karatu madadin illazi na amanu la ya alkuma ana ka ji gurin idan akwai ɗalibai ku je ku samu sarki sunusi ku ce mai martaba sarki define tsoro for me ni na san shi ne abin da na sani ba ku sani ba sarki kuka tambaye shi sarki yi wa Allah ka dubi geron annan Muhammadu da kai yi ne kai kai dibanin mana tsoro dirin dirin zai maka bai san kalma ba bai san kawai bai taba bai san yake ba shi ne kadai eh abin da zan ku sani to kun sani yau kuma kun san abin da na sani sarki bai san shi ba dakar dakar kuwa an ka buci na to ga sakon nan huwa an ka guci ne wannan giza giza namu giza ne amma namu giza giza mu ne in dai kana in dai kai muhammadi eh, to giza giza ka ne wannan su a yadin gaira muta'addiya nan ga sakon nan majabatin lazina amanu ya koshi mai hannuwa marasa adadi haka Allah yi giza giza ne mai hannu da yawa kama ne nuna kai shi kenan akwai nuna akwai hannun nuni akwai na ungo hannuwan suna nan barkace bai shi kansa bai san adadin hannuwansa ba haka Allah ya so yi da karatu da shi ba wani karatu ne to a ƙarshen ƙarshe ɗaya hmm. ɗaliban ilimi guje ku tambaya ku ji mu a fahimta irin tamu ta gwari-gwari idan ka tambaye na cikin kalma uku waye sun sunusi sai ya ce maka he is a doctor a vetibillionaire and a royal father.